rana ce ta yaki da shi kanshi ilimin yanzu a nan arewacin Najeriya. Ba ma arewacin Najeriya ba ma zan iya cewa a Najeriya baki ɗaya tun da zan baka misalai. Na farko dai babban uwa uba wanda take kokarin yaki da ilimin a yanzu a haka ita ce Boko Haram. Na farko kenan. Na biyu kuma ɗalibai wanda ake koyar da su su kan sun fara ɗaukar ilimin a sakarci ba sa ɗaukar shi da muhimmanci in kan lura da abin faru na maganin jarabawa na waye da aka yi na kwanan nan da sakamakon jarabawa ya fito sai kasance hmm. kashi talatin da ɗaya cikin ɗari hmm. suka ya kasance sun ci kamar kredit biyar biyar hmm. to bangaren ɗalibai kenan bangaren malamai ba kulawa da malaman waɗansu su ma ya kamata a ilmantar da su ne malaman sun kasance su ne suke ilmantar da yaran makarantun gwamnati suna nan a lalace 'ya'yan jami'an gwamnati ba sa yin karatu na makarantun gwamnati amma kullum ɗaukar kuɗi ake ana narkawa a cikin maganar ilimi amma ba su yadda su kuma su yi ba amma wa'annan kuɗin dai suna ana sa kuɗi a rubuce da sauransu sai ɓangaren gwamnatin kacokan ita gwamnati ta mai da harkar ilimi yanzu a najeriya kamar harkar kuɗi ne mm. harkar kasuwanci don kasuwantar da ilimi a najeriya dalili za ka da yara sun zo sun rijista sun biya kuɗi makudai wurin cire resort ɗin su ma su ba kuɗaɗe wurin jam kuɗaɗe wurin wane ne to sakamakon sun mai da makarantar karatun kamar kasuwanci shi sa ba sa lura da abin da yake faruwa ga baki ɗaya iyayen yara su kuma bangaren su ba cika kulawa da harkar ilimi yanzu na 'ya'yansu ba yaro sai ya kwana yana caki yana wane ne yana menene amma iyaye ba za su iya kokarin gane shi 'ya'yan nan karatu suke yi ko ko dai to kaga wannan bangaren iyaye sun jira ma 'ya'yansu ido ba sa bibiyan ilimin 'ya'yansu gwamnati kaɗai inda ta ɗauki matakin da ya dace na wurin lura ta cire harkar kasuwanci akan ilimi to ilimi zai zamo abu ne wanda za mu yi alfahari da shi a Najeriya amma mu yau gaskiya mu ba ma murna da wannan ranar ta yaki da jahilci a duniya gaskiya mu muna kuka ne da ita saboda mu ya kasance rana ce ta bakin ciki rana ce a gare mu wanda ake yaƙi da shi kan shi ilimin. To, Muhammad kana ganin akwai wata rawar da attajirai da ku kuma ƙungiyoyi masu zaman kanku za ku taka don ganin cewar an ciyar da ilimi gaba a arewacin Najeriya? Ai, ƙoƙarin da muke muna iya bakin ƙoƙarinmu, amma da yake kasan ita gwamnati ita ce da ruwa da tsaki. A cikin kashi ɗari duk ƙungiyoyi da za su iya wani katakus ɗin da zai wuce kashi uku na wurin tallafawa ba. tallafin da muke yi mu kanmu yanzu akwai makaranta wanda muke kai yara muka bude da sunan kungiyar mu wanda ake sa yara a sauƙaƙe to kaga irin abin da za mu iya yi kenan kaga kuma mu ba gwamnati bane kuma na tabbatar da bacin yin irin kungiyar mu akwai wasu kungiyoyin daban-daban waɗanda suke da irin wannan salo ko kuma irin gudunmuwa wannan da muke ake bayarwa su kuma bangaren attajirai attajirai ba za su iya taimakon ilimi ba sai su taimaki ilimin 'ya'yansu an in ka lura makarantun gwamnati talakawa ke zuwa ‘ya'yan suna makarantun kuɗi wasu ‘ya'yan ma ba sa karatu a nan kai attajiri ‘ya'yan shi ba su karatu a Najeriya saboda kada ya sa kuɗi na a gyara harkar ilimi so wannan bakin ciki ne na su kansu attajiran